to kamar yadda kun sani sha'anin watan ramadana abu ne yana da muhimmanci ko da ke jiya ma mun taba mun taba magana a kansa ramadan yana zuwa da yanayi iri iri yana zuwa da jaddada tuba yana zuwa da wato raya ibadu fuska iri iri yana zuwa ramadan da son lahira da yana zuwa da a akan rai kowa yana koma ga Allah to kada mu kasa wannan lokaci ramadan na bana ya kamata ya fi haka ramadan haka ma ana tsananin ibada shi balle ramadan ya zo a yanayin halin da musulmi da mutanen duniya suna cikin wannan annoba wanda babu rahama a cikin shi allah kiyaye mu ya kiyaye ku ya kiyaye dukkan musulmi a duniyar nan يعني هل ألا ما دوك ألا كيا يسولك الشرين وانا ملائي ألا بامو لافيا يبامو زمن لافيا وات رمضان هذه كمان اللي جيه مفارة رمضان الله هنا بس هنا جاء صعبان صعب بعدين موسى بيش ليش هنا كي أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله قيام صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بكثرة من الخير كان فريضة فكان كمن أدى فريضة فيما سواه من أدى به فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة للذنوب وعتق رغبة من النار وكان له من الأجر مثل أجر من غير أن ينقص من أجر من أجره شيئا قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب لمن فطر لمن فطر مسلما على تمرة أو على شربة ماء أو على مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه كان له مغفرة لزم عتق رقبته من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتان ترضون بها بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرون أما الخصلتان اللتان آه، لا لا غنى بكم عنهما رواه ابن خزيمة وكذلك رواه ابن حبان وغيرهم هذا الحديث يا ترى وين أبو abubuwa da muka wata ne Allah ya sanya dare ɗaya a cikin shi ibada a cikinta daidai da ibadar watanni dubu duk wanda ya aikata a cikin shi wani aikin alheri za a rubuta farilla kuma wanda ya aikata farilla za a rubuta masa farilla saba'in kuma wannan wata wato wato wata ne na haƙuri mutum zai yi haƙuri daga abincinsa da shansa da abin da ya saba a ciki yana barin gibar da annamimanci da karere iri-iri a ciki zai samu tarakki har ya kai ga matsayin tauhidi na inna na yadda zuciyarsa zai wofantu daga duk wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma wannan wata wata ne na taimakekeniya mai abu sai ya taimaki wanda ba shi da abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan wata ana ƙara arzikin mumini a cikinsa saboda kar ya manta da 'yan uwansa musulmi ko da mutum ɗaya ya sa shi ya karya tare da shi duk wanda ya sa wani ya karya tare da shi allah zai gafarta masa wata zai gafarta mishi sannan ya yanta shi daga uta kuma zai ba shi lada daidai da wanda ya kira shi ya buɗe baki tare da shi ba tare da an rage shi mai abun mai azumin wanda aka kira aka kira aka ba shi abun nan a fitur din nan ba tare da an rage masa an gutsura wani abu daga nasa ba annabi sallallahu alaihi da sahabansa sun yi mishi kukan ba duka mu muna da abin da za mu kira wani ya ci tare da mu ba yake a'a ai abu ne mai sauki in ka dau ka ɗibi ya ɗaya ka ba ɗan uwanka Allah zai baka wannan lada ruwa ka ba wani ya kurba za ka samu wannan lada madara ka ba da ya kurba ka samu lada kuma wannan wata farkon sa rahama tsakiyar shi kuma gafara karshen shi kuma yanta daga azabar wuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku mu'minai ku yawaita daga abu guda fudu a cikin wannan wata biyu don ku samu yardar ubangijinku shine wato kalmar la ilaha illallah ku yawaita ta a cikin wannan wata sannan kuma ku nemi gafara Allah gafarta muku a cikin wata amma abu biyu da wato ba la ghina abikum anhuma abu biyu wadda ba za ku iya ku bar su wato kullum kuna bukatar abu biyu wadanda tan ba za ku wadatu da gare su ba su ne wato abin nan ku tambayi Allah ya sa ku aljanna ku roƙe shi ya nisantar da ku daga asabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ɗauki ruwa ya ba dan uwansa azumi ya sha ya koshi to Allah zai shayar ya zai shayar shi daga tafkinsa alhaudul kausar har ya shiga wato aljanna hadisin nan ابن خزيمة ده يروي شيء تصح الخبر بعيش كما واتشن بيقي ما شما أروي توشي هكذا نكما ابن حبانا شما يروي توشي to Allah ya ba mu ikon yin waɗannan ayyuka na alheri waɗanda aka ambata a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya sa wata mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin amin amin amin to Allah ya taimake mu duk ya gafarta mana mu da matattunmu duka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya bamu ikon raya wannan wata da duk abin da zamu iya yi na aikin alheri na dukiya ne ko na jiki ne ko na furtawa ne ko kuma na kudurewa a zuciya duka Allah ya sauke mana shi da barka annabi sallallahu alaihi wasallam